sauri nake yi shi yasa don Allah in kuma da ki bari idan na dawo sai mai don sauri da ke, Allah jira da yawo. To ni yanzu kenan kwata-kwata ba ni da lokacinka? Ko da yaushe na yi ma magana sai ka ce mitin kana da baƙi kana da waye saboda Allah yanzu shi kenan ni ba da lokaci da zan zauna da kai in faɗi abin da yake damuna? Kin faɗi gaskiya, amma abin da nake so yake da Allah kowace irin magana ce, ke mun rabi ko me in dawo, da can haka muke da ke? Eh? Ai yanzu ne lokaci da ya canza mani aikin ne ya ɗauro min a haka, don Allah, kai, ko in kin yi fushi sai ka ƙara kyau, wallahi. ke ba ke ma ke wuce ba wasu suke suke fuskar su gani eh to da Allah to na gode ki bari sai in da wasu mun da Allah sai eh da da da da ce nace da kake yi hakuri don Allah don Allah a daina wannan abubuwa haka tun da dai na riga na zo ba an gama ba abadan Allah Alhaji ya za a ka ajiye mu a cikin rana sai yanzu ka ƙara su wajen nan su mutane sai kallon mu suke suna wucewa ai na ce miki ki haƙuri ba gashi ya zo ba ba shikenan ba me kuma a ciki ke kaɗai ce ki iya gaya min na yi hakuri na yarda eh to na gode tun da kin ce da ita ce mai gama ki kuma ke shikenan na gode wai cinikin na nawa ne dubu saba'in ta wabi ki sanar da abin haushi kaza ta kwana kan dami wannan mai kantin ashi na ba kuɗi tun da dare ya ce aji shi ke da alhaji sai mu je eh. a biya ka aje a karɓi kuɗin kawai wato haka ne gaskiya ne amma ni abin da ke dubawa shine wanda ke da yaro irin mahmud a ci bai da iyali bai da wani abu sauransu a sake dubu wannan magana ya kamata a yi ya zama shi ba tsaya da kafarsa shi to alhaji komai ba da lokacinsa ba shi aure lokaci ne da shi idan lokacin ya yi ai zai yi ne akwai gyara a magana lokaci ya yi ina eh, yadda amma akwai kalma ɗaya duk abin da ka sani nema duk abin da ka zama ka san Allah ne ya baka amma baka nema ba kana ce lokaci lokaci wani lokaci lokacin kenan shekaransa nawa saboda Allah hmm? Allah dai ya kawo mana lokacin kur kawai shi kenan Allah da za a yi amin alaikum assalam barka da huta na gajiya hajiya yawa ka dawo na za ka zo mana dole in tambaye ka mana yaya sha'anin ofis yanzu ba wani sabon abubuwa da sauransu? a akwai saboda um, shekaran ji alhaji mun tare mai motar nan eh. ya kawo fayil sai ce to a haɗa mana na waccan juma'ar da ya kawo eh. in ka zo sai a baka sannan kuma jiya masu motar ruwa ɗin nan wata tank eh ita to su ma sun kawo fayil ɗinsu sai je su bari idan Allah ya sa ka zo ka taɓa sai a damu su da shi to ka gane duk na wannan na satin gaba daya haɗa mun wuri guda kai fali ɗinsa insha Allah na zo gida sai a zubin da shi sai in zauna in duba duk abin da ya kaba da samu kanu sai samu kanu na waje na sai ba sai karara ba yawwa to shikenan to shikenan to to ba da to shikenan masha Allah Alhaji hmm? ban gane ko magana ko ya ba ki gane ba kana nufin baka zuwa ofis kenan eh na'am na ce ba ka zuwa ofis din shi ka bari da aikin ofis ina zuwa bana ina zuwa to ai na kasa gane bayanin eh, an yi magana wai na shekaran jiya an magana ne waccan juma'a to kenan ba ka zuwa kenan duk abin ya taru ko yaya haka ke ba za ki iya gane ba kin san ba aikin ke ba eh yawwa ai ai ai seminar ne aka haɗa mu iri irin mu mu goma sha uku ne aka harada, aka ɗauko da ɗaiɗai da aka tace aka ɗauki mutum uku aka tace uku aka bani ni kaɗai aka ce ni duk wannan abubuwa zan iya yin shi a kan samina to shine nake nake dan abin da shine da <laughs> shine ai Allah ya ji shema alheri amin amin ai kizan to me ke haka Nazari nake mana, wannan maganganun naku ai dole nazari. Yaro ne ni? Duk abin da za ka yi ka saba wa mutum abin alheri. Na me? Tun mutumin da ke da kamar Mahmud ai ai ya huta. Maciji ya yi kafa ai ya huta da jin ciki. Ha. Hmm. Kinga, bari ne ki bar ni dan kwanta. Sai in kwanciya na ya ishe ni. Ay, ay, Wai ke me haka? Tuntuni na yi na ki mu magana kin ɓata rai. Kin ɓata rai. Eh? Ka fuska ki bai kyau da fushi. Eh? Dan Allah da na haɗa ki da Allah ke gaya mu. Ni ne miki labi ko wani na wani ya miki. In wani abaka ka biki gaya mu mana. ba alaji ni fa na gaji da gafara sa ban ga ƙaho ba haba gaban nan ne ka ce fa za ka sai mota amma shiru ba maganar mota ba dalilinta ke irin wannan kina da waya ki dan rubuta ki turo mun mana ina tuni eh baki mun ba rashin saya miki mota abu kankanin abu ne ya ginda ya kuma wannan matsala ne na gida to na ci karfin wannan ya wuce na maki alkawari ta ganin zuwa kwana uku zaki ga mota shi gina da gaske ke aw aw ko mu je tare da ke ko kuma in tura ki wurin audugaye ya ki nuna miki duk motin ke so ki dauka kin gane an wuce wurin ko kuma shi ba to wace hanan haka za mu zuba miki ido tunda mahaifin ke rasu hmm, muna zaune tare da ke babu wani wanda kika fito kika ce kina so da mu aure da ke amma na san ba laifin ki bane laifin mahaifiyarki ne ita ta daure miki gindi idan kin je ki turo min ita amma ki tabbatar cewar in ba mu samu wani jituwa tsakanin ni da ita ba daga nan zuwa shekara ɗaya duk mutumin da ya fito muke ya fito domin zaman son auren ki kowane ne za mu aura miki shi babu gudu ba ja da baya in kin je ki turo min ita tashi ki je ki je ki ga mata Kinga, abinci zan shiga ne ci. Ki zo mu je a baki abinci ki ci. Ni ba zan ci abinci ba gaba ɗaya yau a gaje nake ji na duk na bi na gaji. Me faru? To sai To ai da kuɗi wallahi. Shin zaki tsaki da ta wani?

haji abin da sa na kira ki mun gaji da ganin budurwa tana ka dawo a cikin gida wai don mahaifinta ya rasu mutane suke ta ragin mu akan cewar mun ki mu yi mata aure kuma na san ke kika daure mata gindi in ba ke kika daure mata gindi ba ya ma haka za ta faru shi ya sa nisa ta kira ki don saboda in faɗi wannan a gaban ki tabbatar da cewar in bata fitar da miji daga nan zuwa lokacin da na gaya mata ba ko kuma na gaya musu tare da ke da ita ba daga nan zuwa shekara ɗaya. Duk namijin da na nemo na kawo aka ɗaura mata aure ba ku da kaito. Saboda haka ki san da wannan. Ke ba ta ma jin kunya yarinya a gaban ki tana da yawo ta yi nan ta yi nan ta yi nan duk makwauta suna ta zagin mu. To na gaya miki wannan shine magana ta ƙarshe. yanzu dan Allah magana ne ya ishe da yawa da tambayoyi da nake so maki da wasu abubuwa da nake so maki gaba ɗaya kina zo kuma sai ki buge ni da kyan nan naki <laughs> dan Allah daga jirgin sama kika sauko gogo ya kai kare na zuga ni da yawa haka fa sauri nake mu samu na tsatsan wuri inda za mu zauna da ke miki tambayoyi abubuwan da kika samu arena yawa To ina za mu je yanzu wanda ya wuce guest house ɗinka? Ka faɗa gaskiya guest house ya kamata mashi. To ba tsaya ta bin mina tsaye nan ba. Don wanda duk gani zai dinga kallo ya kalli nan ya kalli ke zan bani su ya tsurku. Tashi mu tafi. To amma fa sai dai ina da damuwa. Kayan kwalliya na ya kare. Ba tsiyan ke nan ba tuntuni? ka kauce mu? kayan kwalliyan wofi da za mu tafi na tawa sai mu shiga shobin To lokacin ina wanka ne kuma da na fito na je na magana ina jin ko baki a ɗakin ne. Ina za ka je? Zan je kasuwa ne. To yauwa so nake ka biya gidan mamanka. Ka je ka karɓo min saƙon nan. To Hajiya bayan na tashi da kasuwa kenan. A'a ni fa ba na so ya wuce yau. Yau nake so. To insha Allah. An Allah da ba zai wuce ba. Hajiya sai na dawo. Am ah, na ce ba? mana ina sauraron ka. Da Allah idan babu damuwa dan yi miki wata tambaya mana. Tambaya to Allah ya sana sani. Amma fa kada ki na ya yi fiye katsalanda. A'a Da Allah ina zaki zo. Mm, zanin gida ne. To. To idan ban cika ki da surutu ba ko kuma ban dame ki da tambaya ba. Ko zan iya rage miki hanya? Ka rage min hanya, ban san ka bana motan ka? Salon ka sace ni? Wataƙila ma ɗan yankan kai ne. Ta bai san wani abu ba. Ai ko da ni ɗan yankan kai ne ba irin ku ake yanke kai ba. Ku sai da ƙaro ni kan ma ƙaran mu. <laughs> Ai, amma ma dan kuka cika ni da kwaɗin baki yaka da yawa. <laughs> a taimaka min in ba damuwa a rufa mota ta asiri ki shiga in rage miki kai gidan. shikenan zan shiga saboda albarkacin wannan dariyan da ka sa ni na yi amma ba na yi amma saboda wannan dariyan da ka sa ni na yi bari in je mu tafi <laughs> amma ku na ji daɗi na gode bismillah To. To Hanan, ga dai gida kin zo. Ina kuma sake roƙon wata alfarma. Ina jin ka. To, ina fatan dai za a bani dama duk lokacin da Allah ya bani iko in leƙo mu gaisa. Hmm. Wannan ai baka da damuwa. Na riga na baka. Idan ya so in ka samu lokaci ka dan dinga leƙowa muna gaisawa. <laughs> To ai shikenan. Tunda Allah ya sa har an samu damar bani lambar waya, ba zan zo kai tsaye ba. duk lokacin da na samu dama zan shigo sai in sanar da ke a waya to kenan na gode da yawa ni nake da godiya tunda aka taimaka min aka shiga motata <laughs> ni kai da aka taimaka aka ɗauko ni to na gode na gode Allah kiyaye hanya alaikum. Ah, alhamdulillah lafiya kalau Allah. Um, sai dai ina da tambaya. Da Allah da wani ke magana, don ban san da wani ke waya ba. Oke, oke. Sorry please, wallahi ban yi saving nan ba. Amma yanzu kam ya zama dole zan yi. ashe ma za ki tana da ni? haka amma kam gaskiya na ji daɗin yadda aka tuna da ni iya tunani na ba za ki kuma nema na bakin manta da ni ko <laughs> to sai dafa akwai wani abu guda ɗaya ina tsoron kada gai ɗinki ya ga kin yi bako ban san iya kishinsa ba yi <laughs> to haka ne mana ai irin wannan fusa kai haka ai sai kishe an da yawa <laughs> hatu na ji daɗi gaskiya na gode sosai a yanzu kam yanzu kam zan yi ai ya zama wajibi ya zama dole to shikenan to ba da amma <laughs> Kin san kuma na yi misin ɗin numban amma ke kina da nawa. Wallahi ke haƙuri in gaya miki kin san in an buga tambarin siyasa hankalin mu tashi ki. Kuma tun da na tafi irin na dawo hankali na akan harkan siyasa yake muna kaiwa da kawowa. ke haƙuri. Gaskiya ne ya yi malida. <laughs> Har wani murmulewa jikin ki ke. Allah ko? da yake dame <laughs> Wai ina labarin Alhaji Shehu kuwa? Hmm. Yana nan. Kina nan kina kwashewa. Hmm. Ke ban baki labari ba. Mm-hmm. Hmm. Ai in gaya ni na yi wani sabon saurayi. Yaro ƙarami. A ina kika samo shi? Eh, gaya miki na samun shi a yawo. Ke? Mm-hmm. Kin fa san inda Alhaji Shehu yake kishin ki kuma kin san inda yake son ki. Mm. Ai ita tasha ba an yi ta ne don mota ɗaya ta je ta fakin ba an yi ta ne don motoci da yawa su zo su dinga fakin. Kuma da gaskiyan ki fa. Mm-hmm. Mota ɗaya ya shiga tasha ya fita ai kin ga ba labari. Ba zai. Ki je ki ta kwasowa ni ma haka nake faman da kina da kicin. Ba bari kuma don ba ta ga yaron ba. Allah ganin sakin san dan manya ne dan akwai dan shi a gidansu ke kwasa abin ki ni ma din haka nake fama ke buga nan buga can ba zai tsaya guri guda ai ba zai ga kinan kalau da ke ba abin da yake da ni

ki rufa min asiri ki rufa kanki asiri kana ki fito da mijin da zaki aura ko ina huta da tarin da dangin ubanki suke mun dan Allah da annabi su fa a tunanin su gani suke fa cewa ni na hana ki fiki fito da mijin fa ki aura muna zaune da ni da ke a cikin gida kai daya ki shiga ki fita ki shiga ki fita so abin da suke gani amma kuma nake ganin cewa duk uwa ta gari za ta so ita ta samu miji na gari ta aure ta zauna a cikin gidanta ko ko hankalinta ya kwanta ita ma kuma dan Allah ki bar biya ta taso kin san shi aure muƙaddari ne daga Allah wallahi umma idan Allah ya yi wallahi ba makawa sai na tashi daga gaban ki umma amma ki daina dakatar maganganu da suke faɗa idan lokaci lokaci guda za ki ga na tashi in Allah ya so ya yarda to su ai ba sa ganin haka amma dai ya kamata a ce dai abin da na gaya miki ya shiga cikin wannan ɗinki saboda abin da suke min kema ba daɗi kike ji ba ba dama in shiga jama'a suna ko biki da na shiga sai a fara maganganu ana yin min da magana saboda Allah haka ai bai dace haka ne umma ni dai umma abin da nake so a har kullum umma ina son ki ci gaba da min addu'a kamar yadda kika saba kike min dan Allah umma ina so ki ci gaba da min addu'a Allah ya zaba min miji na gari saboda addu'ar ki ta ce tasiri a kaina ni na sani shikenan addu'a kullum muna yi za mu ci gaba da Allah ya zaba mana abin da ya fi alheri amin na gode umma to bari

Alhaji ka tuna fa aure sunna ce kuma ibada ce. Hakkina ba ka so ka rinka bani hakkina. Ba dare ba rana kai kenan kullum fice-fice ba za ka zauna a gidanka ba. Yanzu ke ba ki ce kunya ko da yara su jikina hudun wannan magana. Wa hakkin ki me ne wani abu da Allah. To a aure akwai babba akwai yaro? Da Allah akwai. To. Akwai. To. Yau gobe ai sai Allah. Hawan wala. Da Allah ki dena irin wannan. ki daina irin wannan kina shiga cikin rayuwata kin zauna na dai baki da abin da zaki tun bukata ki ne miki me ya rage miki ina dawowa shike ni dai daga yau na daina ma wata magana wacce ta fuskanci irin wannan ba ruwa na na kyale ka duk abin da zaka yi ka je ka to ki zama ki so ki don Allah daki da wuta da ko turare na son dan shafa turare kwalban ya faɗi a dan bashi ki dan tutura don Allah ki kwashi ki zama cikin mu da su ne sai na dawo sauraki mini wani abin da ki je ki ce za ki rufe kofa haka haka jiya da dinga buge buge kofa makota suna jina ako dole mu kulle ko wannan yaron ba zai zo ya rinka mana dare iya buka kofa ballanta na kai ka girma ka san ka girma mana ki kwanta ina nan a zaune ka je ka dawo duk inda ma za ka ina nan a zaune ba inda za ka Abu wato daidai abin da nake bukata shi ne a bani dama in sami wani iko ko wani gurbi da zan samu damar shiga wannan fada wata fada na riga na san cewa jama'a da yawa sun riga ni kuma in ce al'umma da yawa ko samari ko matasa suna da iko ko in ce suna da ƙaunar su ga an ba su dama sun samu shiga ina fatan nima za a bani dama ko ya yake in samu gurbi a cikin wannan fada ai tun ka riga ka samu wannan gurbi sai ka ci wanda baka sani ba haba ka riga ka riga su yanzu kai kaɗai ne kwallon kwal wanda nake gani bana ganin wani idan ba kai ba kai ma ka san da haka wuhu <laughs> wallahi kin sa na ji wani dadi a cikin raina inda kika san in yi tsalle in takarawa a wurin nan Allah kuma dole in yi alfahari kasancewar na samu karbuwa da karamci a cikin wannan fada na ji daɗi fa sosai karfa ka fa samun kai fa da yawa <laughs> to yanzu ke wanda abinki idan har ban fasa miki kai ba ci gaya min wa zan fasa kai ni wani fasa miki kai da yawa ai kaɗan ma yanzu ke yanzu abin da nake so kina ji na goren albishan da kike min na cewar ni kaɗai ke kawai a cikin zuciyarki za mu wuce yanzu in kai ki kan titi shopping ki zaɓi dukkan abin da yake so wannan shine goren albishan da kike kai amma fa na ji daɗi anya ba za ka shiga bani da yawa ba <laughs> da ba ki san wani abu ba raina fansa ne ba a gare ki yau shi kenan <laughs> to hanan eh, kada tsirkin wani allah ku zaki wani aikin a cikin gida ko ina fatan dai zuwa na kin yi farin ciki kuma za ki ƙara kasance a cikin farin ciki in kike tunanin ma na zo gure gaskiya ne sosai ma kuwa ina alfahari da wannan zuwan da kai waje shikenan na gode na ji daɗi ku saƙo ne kin san an ce saƙo maƙuƙu oh. mama na za a kai oh. ba kwana ke bai na mama na to shikenan na gode na gode sosai Allah isa ka da alkhairi Allah ya ƙara <laughs> sai mun yi waya sai mun yi waya dama hajiya to ya za ka ƙi ka gaya min abin da yake damunka ka tuna fa ni mahaifiyarka ce kana da wacce tafi ni a duniya <laughs> an ce hajiya dama magana wai yarinya nan ce nake son ni wacce yarinya ko wacce kake so eh dama shi sa nake son wai ko za a ga iyayenta sai a yi magana alhamdulillah a ina take ko da yake ba ma ni ya kamata ma wannan tambayar ba mahaifinka in ya shigo shi ya kamata ya ma wannan tambaya amma na ji daɗi na gode Allah je ka abinka idan mahaifinka ya da zan sanar da shi Allah na gode ma da kan nuna min wannan lokaci abu ana ta so abu ya zo Allah ya kawo shi ubangiji ya sa matarsa ce Allah ubangiji ya kawo alkhairi kai alhaji na dawowa zan ga yana nan san shi ma zai yi <laughs> Ah, na ganki da eh. <laughs> Daga ina? zauna baki Kuma zauna mana ka gani. da kaya a hannu. Ai shine tambaye ki tun kafin ki zauna na ce na da ni. <laughs> To wannan kayan da ki gani Mahmud ne su da ce in ki sha ado ki sha kwalliya to insha Allah wannan su. To, wasu kuɗi haka kuma a ciki? Kada kuɗin ɗinki, wannan kuɗin ɗinki ne ce a ɗinki a Kin ga wannan man ka za ta kyau. Mutane shi fa nan gangariya wallahi ne umma yunwa ma nake ji da akwai abinci a gidan nan kuwa akwai abinci ni ma yanzu ne na gama ci da kika shigo kina shara ta taragun nake ki shiga kicin akwai abinci ba zan shiga ciki ne haka nake son ki umma ta ina so in baka labari to na ne na farin ciki to me aka yi abin da muke jira ne allah ya kawo mana shi wannan yaron mahmud ya samu mata ya samu mata alhamdulillah to bukata ta biya amma saura da me yar gidan waye wace ce ita ah, to ai ni ban mai wannan tambayar wannan ai ya rage gare ka kai ya kamata ka kira shi ka mai wannan tambayoyi <laughs> to madalla madalla to alhamdulillah zan bincika kuma me zan bincika insha Allah eh kuma ke ganin ki yayi kuma magana shi kina an gama yan jikoki za su zo su yi ta tsalle wa ya ga jikoki kuma a nan ya je faduwa ya kuma baki kanshi kanshi ya je ya koma ka koma ki zauna baccin rana da kake a gidan nan kaga shike na ya kare eh, sun suka so ma tsalle tsalle eh ya zama jarida kai wai a ganki da jika lallai to madalla madalla to alsanya alheri eh, Allah ya gode ma madalla madalla komai da komai kuma yadda aka yi yadda ka yin haka ake so kuma na ji daɗi na yi farin ciki to amma duk wasu abubuwa da ka san za a yi muka hango shi daga nisa kafin lokaci gida na jikin gida na da kaga ban ƙarasa shi ba a tunani na ma naka ne shi yanzu shi za a ƙarasa kai auren ka je hawa matarka a ciki Allah ya saka da alƙi gana ya ƙare kuma maganar aurenka ba ni za ta ba ka je wurin dan uwana mana ka ga masa komai ka ce in ya ce je ka gaya ba ka ce a ai baba kai zan gaya ba kai ne kai ne kuma kake kusa da shi kar ka fara ka gaya masa ka fara gaya mu to duk abin da ake so ka je wurin sa shi na hada shi mai shawara ne ce gaba ku ai komai eh sha Allah madalla madalla masha ta madalla na shi albarka yau daman tun jiya nake so miki tambaya game da wannan yaro Muhammad waye shi kuma sannan a wace unguwar yake sannan kuma me sana'arsa suwaye kuma iyayensa haka ne umma kuma Mahmud gaskiya yaro ne na gari kuma ke daga ganin sa in kin ganshi ke ma zai kwanta miki kuma sannan ya gaya min ya ce unguwarsu nan sabuwar abuja a nan yake kuma sannan ya ce sunan mahaifinsa alhaji shehu alhaji usman mai gonar auduga to to amma ku kina ganin zai iya auren ki kuwa in kin san samarin yanzu fa sai a hankali kuma bana jin mahmud akan maganar aure na tunda yana suna ina son shi kuma ina ba shi goyon baya akan wannan maganar ɗari bisa ɗari shi ma kuma yana bani in Allah ya bani da matsala akan wannan magana to shikenan Allah ya tabbatar da alheri Ina ji ana kiran wai ki ba ki dauka ba Bala Allah ya kyala wannan mutum.